بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai والصافات صفا ina rantsuwa da mala'iku masu yin sahu-sahu فالزاجرات زجرا sannan da masu yi wa girgije tsawa فالتاليات ذكرا da masu karanta maganar Allah إن إلهكم لواحد lalle Ubangijinku tabbas ɗaya ne رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu kuma Ubangijin wuraren hudowar rana.
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Lalle mun kawata sama ta kusa da ado na taurari, وحفظا من كل شيطان مارد da kuma tsaro daga dukkan wani shaiɗan mai tsaurin kai.
لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Ba kuma za su iya jiyowa ba daga asirin mala'iku na sama sai a yi ta jifansu ta kowane ɓangare.
دحورا ولهم عذاب واصب don kora suna kuma da wata azaba dawwamamma إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب sai dai wanda ya yi sautowar jin to sai wani tauraro mai haske da ƙuna ya biyo shi فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ka tambaye su cewa yanzu su suka fi ƙarfin halitta ko kuma waɗanda a da muka halitta lalle mu mun halicce su daga wani taɓo mai danƙo بل عجبت ويسخرون A'a kai dai ka yi mamakin ikon Allah da ƙaryatawarsu ne, su kuma suna yin izgili.
وإذا ذكروا لا يذكرون Idan kuma aka yi musu wa'azi ba sa wa'azantuwa, وإذا رأوا آية يستسخرون idan kuma suka ga wata aya sai su tsananta ba'a.
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين Su kuma ce wannan ba wani abu ba ne in ban da sihiri mabayyani.
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون yanzu idan muka mutu muka zama ƙasa da ƙasusuwa shin da gaske za a tashe mu أوآباؤنا الأولون haka ma da iyayenmu na farko قل نعم وأنتم داخرون
ka ce na'am za a tashe ku kuna kuwa ƙasƙantattu فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون to wannan ba wani abu ba ne sai kawai tsawa guda ɗaya sai ga su suna sauraron abin da zai faru وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين sai su ce kai canmu wannan ita ce ranar sakamako هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون wannan ita ce ranar hukunci wadda kuka kasance kuna ƙaryatawa احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ku tattaro waɗanda suka yi zalunci su da abokan haɗin su shaidanu da kuma abin da suka kasance suna bautawa من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم waɗanda ba Allah ba sai ku nuna musu hanyar zuwa wutar jahimu وقفوهم إنهم مسؤولون kuma ku tsayar da su don lalle za a tambaye su ما لكم لا تناصرون cewa me yasa ba kwa taimakon juna ne بل هم اليوم مستسلمون ba haka ba ne su dai a yau masu miƙa wuya ne وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون sashinsu kuma yana fuskantar sashi suna tambayar juna قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين suka ce lalle kun kasance kuna zo mana ta damanmu don mu amince da ku قالوا بل لم تكونوا مؤمنين suka ce a'a ba ku dai kasance mumunai ba ne وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين kuma mu ba mu da wani iko a kan ku ku dai kawai kun kasance mutane ne masu ɗagawa فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون saboda haka faɗar Ubangijinmu ta tabbata a kanmu, cewa lalle tabbas za mu ɗanɗana kuɗarmu, فأغويناكم إنا كنا غاوين saboda haka muka ɓatar da ku domin mu ma lalle mun kasance ɓatattu ne.
فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Saboda haka su a wannan ranar masu tarayya ne a cikin azaba, إنا كذلك نفعل بالمجرمين lalle mu kamar haka muke yi wa masu manyan laifuka.
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون lalle sun kasance idan aka ce da su babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai su yi girman kai ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون
su kuma rika cewa yanzu ma bar allolinmu don wani mawaƙi mai taɓin hankali بل جاء بالحق وصدق المرسلين ba haka ba ne ya dai zo ne da gaskiya da kuma gaskata manzanni إنكم لذائق العذاب الأليم lalle ku tabbas za ku ɗanɗani azaba mai tsanani وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ba kuma za a saka muku ba sai da irin abin da kuka kasance kuna aikatawa إلا عباد الله المخلصين
sai dai bayin Allah waɗanda aka tsarkake أولئك لهم رزق معلوم waɗannan suna da arziki sananne فواكه وهم مكرمون shine ne kayan marmari su kuma ababen karramawa ne في جنات النعيم a cikin gidajen aljanna na ni'ima على سرر متقابلين akan gadaje suna fuskantar juna يطاف عليهم بكأس من معين ana zagaya su da kofuna na giya بيضاء لذة للشاربين farafat ga kuma daɗi ga masu sha لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون babu sa ciwon kai a gare ta kuma ba za a bugar da su da ita ba وعندهم قاصرات الطرف عين a wurinsu kuma akwai mataye masu takaita kallonsu ga mazansu masu kwala-kwalan ido كأنهن بيض مكنون kai ka ce su wani kwai ne a cikin kwasfa فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون sannan sashinsu ya fuskanci sashi suna tambayar juna قال قائل منهم إني كان لي قرين wani daga cikinsu ya ce lalle a da can ina da wani aboki يقول أئنك لمن المصدقين da yake cewa yanzu kai kana cikin masu ba da gaskiya أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ yanzu idan muka mutu muka zama ƙasa da ƙasusuwa shin ko za a iya yi mana wani sakamako قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ya ce shin ko za ku leƙa ne فَاطَّلَعَ فَرَآهُ في سَوَاءِ الْجَحِيمِ sai shi ya leƙa sai kuwa ya gan shi a tsakiyar wuta قال تالله إن كدت لتردين ya ce wallahi ka kusa ka hallakar da ni ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ya ce ba don rahamar ubangiji na ba da lalle ni ma na zama cikin 'yan wuta أفما نحن بميتين ashe yanzu ba za mu sake mutuwa ba إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين sai fa mutuwar mu ta farko ba kuma za a azabtar da mu ba إن هذا لهو الفوز العظيم lalle wannan shine babban rabo لمثل هذا فليعمل العاملون don samun irin wannan lalle masu aiki su yi aiki أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم Shin wannan liyafa ita ce tafi alheri ko kuwa bishiyar zaƙum?
إنا جعلناها فتنة للظالمين Lalle mu mun sanya ta don ta zama fitina ga azzalumai.
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم Lalle ita wata bishiya ce da take fitowa a tsakiyar wutar jahimu.
طلعها كأنه رؤوس الشياطين ‘Ya'yanta kai ka ce kawunan shiɗanu ne, فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون to su lalle za su ci daga gare ta za su kuma cika cikuna da ita.
ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم sannan kuma suna da wani gauraye na tafasasshen ruwa a kanta.
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم Sannan kuma lalle makomarsu wutar jahimu ce, إنهم ألفوا آباءهم ضالين lalle su sun sami iyayensu batattu, فهم على آثارهم يهرعون
sai suka riƙa gaggawar bin sawunsu.
ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين Hakika kafin su mafi yawan mutanen farko sun bata, ولقد أرسلنا فيهم منذرين kuma hakika mun aiko musu gargadi a cikinsu, فانظر كيف كان عاقبة المنذرين to ka yi dubi yadda ƙarshen waɗanda aka yi wa gargadi ya kasance, إلا عباد الله المخلصين sai dai bayin Allah waɗanda aka tsarkake.
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون Kuma hakika Nuhu ya roƙe mu to madalla da masu amsawa.
ونجيناه وأهله من الكرب العظيم muka kuma tserar da shi tare da iyalinsa daga baƙin ciki mai girma وجعلنا ذريته هم الباقين muka kuma sanya zurriyarsa su ne suka wanzu وتركنا عليه في الآخرين muka kuma bar kyaukyawan yabo a gare shi ga 'yan baya سلام على نوح في العالمين aminci ya tabbata ga nuhu a cikin talikai إنا كذلك نجزي المحسنين lalle mu kamar haka muke sakawa masu kyautatawa إنه من عبادنا المؤمنين lalle shi yana daga bayinmu muminai ثم أغرقنا الآخرين sannan muka nutsar da sauran وإن من شيعته لإبراهيم lalle kuma ibrahimu yana daga mabiya addininsa إذ جاء ربه بقلب سليم a yayin da ya zo wa ubangijinsa da lafiyayyar zuciya إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون lokacin da ya ce da babansa da kuma mutanensa me kuke bautawa ne أئفكا آلهة دون الله تريدون yanzu iyayen gishi na ƙarya ba Allah ba kuke nufi فما ظنكم برب العالمين To menene tsammaninku game da Ubangijin talikai, فنظر نظرة في النجوم sai ya yi duba a cikin taurari duba na tunani, فقال إني سقيم sannan ya ce lalle ni fa ba ni da lafiya, فتولوا عنه مدبرين sai suka juya daga wurinsa suna masu ba da baya, فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون
sai ya saɗaɗa zuwa ga gumakansu ya ce da su, yanzu ba za ku ci abincin da ke gabanku ba.
ما لكم لا تنطقون me yasa ba kwa yin magana ne فراغ عليهم ضربا باليمين
sai ya yi kansu yana duka da hannunsa na dama فأقبلوا إليه يزفون
sai mutanensa suka fuskanto shi suna gaggawa قال أتعبدون ما تنحتون
ya ce yanzu kwa rika bauta wa abin da kuke sassaƙawa والله خلقكم وما تعملون alhali kuwa Allah ne ya halicce ku da ma abin da kuke aikatawa قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم suka ce ku gina masa wani gini sannan ku jefa shi cikin wutar فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين sai suka yi nufinsa da mugun sharri sai muka mayar da su mafiya ƙasƙanci وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ya kuma ce lalle ni zan yi ƙaura zuwa ga Ubangiji na zai ko shiryar da ni.
رب هب لي من الصالحين Ya Ubangiji na ka yi min baiwa da ɗa ya zama daga mutane na gari.
فبشرناه بغلام حليم Sai muka yi masa albishir da yaro mai haƙuri.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين To lokacin da ya kai matsayin yin aiki tare da shi, sai ya ce ya kai ɗana, lalle na ga ina yanka ka a cikin mafarki, sai ka yi tunani mai ka gani, sai ya ce, Ya babana ka aikata duk abin da aka umurce ka, za ka same ni insha Allahu daga cikin masu haƙuri.
فلما أسلما وتله للجبين To lokacin da suka sallama wa Allah ya kuma kwantar da shi ta ɗaya gefe na goshinsa, وناديناه أن يا إبراهيم sai muka kira shi da cewa ya Ibrahimu, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين haƙiƙa ka gaskata mafarkin, lalle mu kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa.
إن هذا لهو البلاء المبين
Lalle wannan tabbas shi ne bala'i ƙarara.
وفديناه بذبح عظيم muka kuma fanshe shi da abin yankawa mai girma وتركنا عليه في الآخرين muka kuma bar kyaukyawan yabo a gare shi ga 'yan baya سلام على إبراهيم aminci ya tabbata ga ibrahimu كذلك نجزي المحسنين kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa إنه من عبادنا المؤمنين lalle shi yana daga cikin bayinmu muminai وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين muka kuma yi masa albishir da ishaka a matsayin annabi daga salihai وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين muka kuma yi masa albarka da kuma ishaka daga zurriyarsu kuma akwai mai kyautatawa akwai kuma mai zaluntar kansa a fili ولقد مننا على موسى وهارون Hakika kuma mun yi ni'ima ga Musa da Haruna, ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم muka kuma tserar da su da mutanensu daga babban baƙin ciki, ونصرناهم فكانوا هم الغالبين muka kuma taimake su sai suka kasance su ne masu rinshaye.
وآتيناهما الكتاب المستبين
Kuma muka ba su littafi mabayyani wato attaura.
وهديناهما الصراط المستقيم Muka kuma shiryar da su hanya madaidaiciya.
وتركنا عليهما في الآخرين muka kuma bar kyaukyawan yabo a gare su ga ‘yan baya.
سلام على موسى وهارون Aminci ya tabbata ga Musa da Haruna, إنا كذلك نجزي المحسنين lalle mu kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa.
إنهما من عبادنا المؤمنين Lalle suna daga cikin bayinmu muminai, وإن إلياس لمن المرسلين kuma lalle Iliyasu tabbas yana daga cikin manzanni.
إذ قال لقومه ألا تتقون Lokacin da ya ce da mutanensa yanzu ba za ku kiyaye dokokin Allah ba, أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين yanzu kwa rika bauta wa gunkin ba'alu, ku rika barin mafi iya kyautata halitta, الله ربكم ورب آبائكم الأولين wato Allah Ubangijinku kuma Ubangijin iyayenku na farko.
فكذبوه فإنهم لمحضرون
Sai suka ƙaryata shi to don haka lalle za a halarto da su wuta.
إلا عباد الله المخلصين sai dai bayin Allah waɗanda aka tsarkake, وتركنا عليه في الآخرين muka kuma bar kyaukyawan yabo a gare shi ga ‘yan baya, سلام على الياسين
aminci ya tabbata ga Iliyasu, إنا كذلك نجزي المحسنين lalle mu kamar haka muke sakawa masu kyautatawa.
إنه من عبادنا المؤمنين Lalle shi yana daga cikin bayinmu muminai, وإن لوطا لمن المرسلين lalle kuma luɗu tabbas yana daga cikin manzanni.
إذ نجيناه وأهله أجمعين sanda muka tserar da shi tare da iyalinsa baki ɗaya, إلا عجوزا في الغابرين sai dai wata tsohuwa wato matarsa da take cikin halakakku ثم دمرنا الآخرين sannan muka hallakar da sauran وإنكم لتمرون عليهم مصبحين kuma lalle ku tabbas kuna wucewa ta gidajensu da asuba وبالليل أفلا تعقلون da kuma cikin dare yanzu ba kwa hankalta ba وإن يونس لمن المرسلين kuma lalle yunusa tabbas yana daga cikin manzanni إذ أبق إلى الفلك المشحون ka tuna lokacin da ya gudu zuwa ga jirgin ruwan da yake makare فساهم فكان من المدحضين sannan ya shiga ƙuri'a sai ya zama cikin waɗanda aka yi galaba a kansu فالتقمه الحوت وهو مليم sai kifi ya haɗiye shi alhali yana abin zargi فلولا أنه كان من المسبحين ba don dai shi ya zama daga cikin masu tsarkake Allah ba للبث في بطنه إلى يوم يبعثون tabbas da ya zauna a cikin cikinsa har zuwa ranar da za a tashe su فنبذناه بالعراء وهو سقيم sai muka jefa shi a tudu a halin yana cikin rashin lafiya وأنبتنا عليه شجرة من يقطين muka kuma tsirar masa wata bishiya ta kabewa وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون muka kuma aika shi zuwa ga mutum dubu ɗari ko kuma sama da haka فآمنوا فمتعناهم إلى حين sai suka yi imani sai muka jiyar da su daɗi har zuwa wani lokaci فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ka tambaye su yanzu Ubangijinka ne yake da ‘ya'ya mata su kuma suna da ‘ya'ya maza, أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ko kuma mun halicci mala'iku ne ‘ya'ya mata a gaban idonsu suna gani, ألا إنهم من إفكهم ليقولون ku saurara lalle su saboda ƙaryarsu har suna cewa.
ولد الله وإنهم لكاذبون
Allah ya haihu lalle kuwa su tabbas maƙaryata ne.
أصطفى البنات على البنين yanzu ya zaɓi ‘ya'ya mata a kan ‘ya'ya maza, ما لكم كيف تحكمون
me ya same ku ƙaƙa kuke yin irin wannan hukunci, أفلا تذكرون me ya same ku ne ba kwa wa'azantuwa, أم لكم سلطان مبين ko kuwa kuna da wata hujja ne bayyananniya.
فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين To ku kawo rubutaccen littafinku idan kun kasance masu gaskiya.
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون suka kuma sanya dangantakar nasaba tsakaninsa da mala'iku lalle kuwa su mala'iku sun san cewa tabbas su masu wannan da'awar za a kawo su cikin wuta.
Subhanallahi amma yasifun Tsarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke siffanta shi da shi.
illa ibadallahi al-mukhlasin Sai dai bayin Allah waɗanda aka tsarkake, فإنكم وما تعبدون lalle ku da abin da kuke bautawa ما أنتم عليه بفاتنين ba za ku iya ɓatar da kowa da shi ba, إلا من هو صال الجحيم sai dai wanda zai shiga wutar jahimu.
وما منا إلا له مقام معلوم Ba ɗai daga cikin mufati yana da wani matsayi sananne, وإنا لنحن الصافون lalle kuma mu masu yin sahu ne, وإنا لنحن المسبحون kuma lalle mu masu yin tasbihi ne.
وإن كانوا ليقولون
Kuma lalle su kafirai sun kasance suna cewa, لو أن عندنا ذكرا من الأولين Da muna da wani littafi irin na mutanen farko, لكنا عباد الله المخلصين tabbas da mun kasance bayin Allah waɗanda aka tsarkake, فكفروا به فسوف يعلمون sai suka kafirce da shi to ba da daɗewa ba za su sani.
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين Hakika kuma kalmar mu ta ba da nasara ta riga ya ga bayinmu manzanni.
إنهم لهم المنصورون Lalle su tabbas su ne ababen taimako.
وإن جندنا لهم الغالبون kuma lalle rundunar mu tabbas su ne masu yin galaba فتول عنهم حتى حين sai ka rabu da su har zuwa wani lokaci وأبصرهم فسوف يبصرون kuma ka ganar da su sannan ba da daɗewa ba za su gane أفبعذابنا يستعجلون yanzu azabar mu suke neman gaggautowa فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين to lokacin da azabar ta sauka a sararin gidajensu ai asubar waɗanda aka yi wa gargaɗi ta munana وتول عنهم حتى حين kuma ka rabu da su har zuwa wani lokaci وأبصر فسوف يبصرون kuma ka ganar da su sakamakon kafirci ba da daɗewa ba za su gane سبحان ربك رب العزة عما يصفون Ubangijinka wanda yake Ubangiji ne mabuwayi ya tsarkaka daga abin da suke siffanta shi da shi.
وسلام على المرسلين Aminci kuma ya tabbata bisa ga manzanni, والحمد لله رب العالمين dukkan yabo ya tabbata ga Allah Ubangijin talikai.